gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshinmu na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashi masu gabatarwa yusuf aliyu harande da ni hadiza kyari aikin san hadiza su kansa masu sauraron mu matan da sun san yau juma'a ce kuma rana ce da muka ware ta musamman don mu ainihin gabatar da shiri da ya shafi nishadi da kuma kananan sana'o'i da kuma dai abubuwa ma dai da suka shafi rayuwar 'yan adam hmm. to kuma yau kin ga 29 ga watan wannan yuli na wannan shekara ta 2019 shirin kacho kam zai koma ne akan yadda ake sana'ar gidan abinci wata wanda ake ce ci maka hmm. dan karamin wuri ko a gidan samosa hmm. spring rolls wanda zaka kulla guda goma goma ka fara saiwa da haka na fara mm. sannan ne girma ba ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya haka yake fa'isuhu ka san ita malama fatima ta fara sana'ar nan ne shekara dama da suka gabata amma abin sha'awa da abin irin tata sana'ar shine yadda take ɗaukar kowane abu akan lokacinsa ba tare da kokarin yin kitson wacce ba tare da gashin wacce ba. idj kin san kamun mu tsanduma cikin shirin ya kamata mu dan koma mu ji ra'ayoyin su masu sauraron mu inda muka tambaye su a shafin mu na zumunta na Facebook muka ce musu wace irin wani irin batu ne ko kuma wani irin a maudu'i ne suke ganin cewar ba mu ainihin tattauna shi a wannan zango namu ba na yau da gobe idan kuma suna gani akwai abu da suke so mu tattauna akai su gaya na to kin ga kuma sai suka amsa muna suka ce muna haka. ai to a kin ga bari mu wannan <laughs> to Yusuf tun da shi ma ai kin ga yanzu nan bari mu ainihin ji ah, yadda suka amsa mana ah, wannan wasikun nasu da suka aiko mana to a to kin ga na'urar ta dan <laughs> cije mana ita amma yanzu to ai kin ga abin da ya kamata bari mu mu tsinduma cikin shirin gaba daya eh, mu ji ainihin tattaunawar nan da Madina Dauda ta yi da ita malama Fatima mm. bari in samu cikakken sunanki sunana hajiya fatima ladi shehu to hajiya fatima ladi shehu menene sana'ar ki yanzu ina catering ne ina addo catering da ina da restaurant amma na rufe saboda tax was too much on me so but yanzu ina catering wato kina sana'ar girke-girke ne ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma 'ya'yanmu wanda suke so su zo su dan koya in koya musu su ma su je su rike kansu to kin yi karatun boko alhamdulillah na yi na yi certificate course na yi diploma na na hnd duk a wannan sana'ar girke-girken a'a na yi shi daban ne ni kuma kawai on my own na ce to ba na son aikin gwamnati na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki su ba za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu mm. so shi sa na yi na ban yi na gwamnati ba ne na kaina to yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne ina yi na kuɗi sosai ina yi na kuɗi daga mutum um, hamsin zuwa mutum dubu ɗaya ina yi wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan eh alhamdulillah ina yi ko last ah, november ne na yi ma honorable minister mansur dan ali ni ne musu a nan kaduna da abuja ina da yi duwanda wanda ya sani da nake kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane hmm. shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke alhamdulillah zan kai shekara goma sha tara ashirin ina yi ashe an daɗe ana yi mm. <laughs> to yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a ah, da kuɗi nawa za a fara to kowa da yadda ya ga wasu ya danganta ko kana da dubu ashirin za ka iya farawa amma dai ina uh, kankanin jos karami haka dan eh, karamin wuri ko a gidan samosa mhm. spring rose wanda zaka kulla guda goma goma ka fara sayarwa da haka na fara mm. sannan ne girma bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya mm. na dan fara ne da su samosa su spring su me sai na je ina courses ina ina training kuma na ainihin abinci mm. to yanzu kuma na zo na hada gaba ɗaya ina yi kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu masha Allah ban dai taba zuwa Legas ba mm. amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina to kina da ma'aikata ne a karkashin ki eh ina da su ina da ma'aikata sama da hamsin masu sabin da masu girki mm, mm, suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kwantiragin girki da mun samu sai a zo ayi. kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi nakan dan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kar su je su gudu su banni mm-hmm. <laughs> eh. hmm. to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan? eh na koya kuma ni dama can tun ina karama ina da interest in girki ina son abinci so saboda wannan fashion din da ke ciki na shine ne kuma na je na koya because ai yana da kyau a ce mace ta ma iya girkin mm. kuma kuma ƴaƴanmu yanzu abin da ya sa ma nake nake girki saboda 'ya'yan mai sai ga an aurar da su ba su iya girki ba to wani zubin zaki ga idan yara za ta yi aure on my own zan ce ta zo ba na karɓan ko kwabo sai in koya in sa a koya mata inda na sani mm. to kafin mu kai ga yin girki da yadda za ki yi kuma kike jan hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da hamsin mm. su kuma kin buɗe cibiya ne da kike ɗan koya musu kamar sana'a ne haka? Dukkan su wannan sana'an suke. su ma sun riga sun koya. Eh, dukkan su ba wanda ban yi ƙasa da shekara goma da shi ba. So mm. tare muka tashi. So sun san komi ko bana naka samu aiki suna yi. Duk yadda nake haka suke yi. Kina biyan su albashi kenan. Eh, nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba in kamar ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan ba su su ma je su yi nan sana'a in suna da sana'a sukan samu su yi su. To yanzu idan aka kawo muku hmm. sana'a misali a ce to wani zai aurar da 'ya ko zai ɗansa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa? Eh, tunda shi kubis is registered for the almost 20 years so kin kina karatu kenan eh kin san kowa yana son transparency mm. yawwa to wani in bai ga ka da kake yi ba ya ga ka ba ma zai zama comfortable ya ce bari ya baka aiki ba mm. so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manaja na ina da manaja mm. to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside sai ku jimlan kuɗi eh. da za a biya kenan. ya san ma kuɗin da ake caza so most of the shi yake sai dai ya gaya min in yayin ce in bai ban ce to ka rage ko ka kara. to misali in dan zan yi biki zan aurar da 'ya kuma ina neman a yi abincin kamar mutum ɗari 150 hmm. nawa za a caje ni minimum da muke yi per plate a cikin kaduna 1500 maximum da muke yi per plate a cikin kaduna 4000 akwai kuma na dubu uku ya dangana wato hawa hawa ne ma eh akwai abin da eh, na shi na dubu hudun ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abincin za muka wajen kusan kala takwas da su nama da komai da everything ne a ciki to yanzu ciyar da kamar mutum 150 din nan akan 500 ya kama wajen 300 kenan? 300 mm, kenan sannan akwai 10% service charge da muke karba saboda masu sabin da za a biya su da sauran mutane to menene shin ya sa kika ji haushi ba ki son aikin gwamnati me yasa me ya dauki hankalinki daga aikin gwamnati ni ba haushi na ji ba ni dai kawai na gan ina aikin gwamnatin nan gwamnati ne kawai zan dinga ma ba wanda zai karu da ni to ni mm. kuma eh, a rayuwa na nakan so gana gana taimaka ma wani shi sa ne na kaina saboda wannan mutanen idan muka yi aiki na gana biya su kowa yana jin daɗi ni ma sai gana ji daɗi mm. at least yana tallafa ma wani mm. zai je ciyar da iyalin shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta to ɗazuna miki tambaya baki bani amsan wannan ba cibiya ce gare ki da kika buɗe na yin wannan sana'a hmm, cibiya ne so mutane na zuwa su rajista ba mu fara by december za mu bude officially za mu yi wannan makarantar mm. yana cikin process mm. amma insha Allah december january za mu bude gaba ɗaya mm. Mm. muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording kowa ko ba ko iyaye ba su da ko kwabo za su iya kawo su za mu dan tallafa musu da scholarship da za mu samu akan wasu mm-hmm. to abin har da ma scholarship eh, wato akwai wayanda za ki taimaka mawa kamar wayanda ba su da marasa galihu eh, plan din mu muna so kamar muka bude kin san akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su to misali idan muka samu yara biyu da ba su da halin da za su yi maybe yar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu roƙe su sai su dan tallafa kin ga an taimaka ma 'ya'yanmu mm. to abin da muke planning kenan to mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne hadda maza na na ma fi son chefs maza saboda they are more serious mm-hmm. yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne mm. kuma da mazan yaran maza na arewa ba san wannan sana'an ba sai yan kudu to suna da interest kuma they are very good in ka koya musu sun mafi matan mai da hankali mm-hmm. so gaba ɗaya ne mm. da mata da maza to yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin muna da menu da dama muna yin muna yin nigerian muna yin chinese hmm? muna yin arabian muna small chops duk dai abin da kake so muna da menu din ne da yawa abincin najeriya mm, hadda na china mm. hadda na larabawa to aina ake samun kayan abinci na gane yanzu ana cewa komai ya zama wadda ake yi a gida najeriya ya kuke yi? eh komai namu na najeriya ne ko shinkafan mu ba ma tun last year ba mu amfani da foreign shinkafa ba na gida muke amfani da shi um, amma na chinese da yake so abincinsu ba son irin shinkafan muna yin basmati mm. muna saya shops haka To misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo 'yan mata ba su iya girki ba kaza kaza to matasa kike haɗawa kenan da suka ƙila yi karatu da su ma ba su son su yi aikin gwamnati ko ya kike yi masu girki na ba matasa ba ne ba yawancinsu yawancinsu mata ne manya su kamar akwai sawo'i na ma a ciki hmm. mm, wanda dama su ma suna da interest a girkin mm. to su ne muke girki da su kuma akwai maza su ma za su kai ni da suna yi ma chinese restaurant na nan garin abinci mm. to da aka rufe sai na ɗauke su muna amfani da su so dukan mu dai almost shekaru mu da su to ba la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi aikin san shi catering experience ne sai ka ga wanda ya je digiri na catering din ka ga wanda biye ko primary ɗaya ba sai ya fi wanda ya digiri ɗin na catering ka amma ne kuma sai yanzu kamar ba a ci gaba ba <laughs> yadda ta ce bayanin nan <laughs> dalla dalla <laughs> eh ne. sai yanzu kamar a dan dinga miko min ina ji to amma kin san abin da ne da bahaushe ke cewa taba kiɗi taba karatu mm, tunda da yanzu mun dan ji wani dan darasi to bari mu dan shakata da wannan kuma Daga mai yawan sauraron ku yau da kullum Ado Salati goma ga annabar Jau, angon Jamila da Fati. Ya ce gaskiyar magana yau kun so samu ne inda ya daɗe ya nema na ƙaiƙai domin ban taɓa jin kun tattauna a kan auren matar wa ko ƙani ba idan ɗayansu ya rasu. Gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta mana yin hakan ba. Don haka da fatan za ku yi mana wannan maudu'in domin mu ƙara gamsuwa. Ga kuma amsar Habib BH Square shi kuma ya amsa mana ya ce rashin mai da hankali akan tsabtar mahali da kuma yadda gwamnati take son ta ga ta kashe kadar environment health a kasar tamu sai kuma ibrahim dan fulani yari ya ce batun da ya fi shi mana tuwa a kwarya ne rikishin manoma da makiyaya da ma batun ruga da gwamnatin najeriya ta bullo da shi kuma aka dakatar saboda wasu kabilan kasar sun nuna kin yarda su da hakan Shi kuma Isa bakanikin waya sadam ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Hakika an daɗe ana gudanar da wannan shiri na yau da gobe, amma ban taɓa jin kun taɓo maganar noma da manoma ba. Duk da cewa akwai shirye-shiryen da ban samu saurara ba, bani da cikakken sani ko da an taɓa gabatar da shirin ku tashi lafiya yau da gobe. Ita kuma Mariya MD Abdulrahman ta ce batun Niger Bet da Naira Bet yadda wasu matasa suka zaɓe shi fiye da komai wasu har ya sa su yi sata ko ƙwace ko damfara gaskiya abin yana rusa rayuwa al'umma shi kuma salisu ali ya ce yau da gobe tattaunawa akan yawatar samun rashin fahimta tsakanin 'yan napep da 'yan sanda a jihohi daban-daban a nigeria ya kamata ku tattauna a kai Daga nan sai Hussaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce ya kamata shirin yau da gobe ya dinga kawo rahoto akan yadda jami'an tsaro ke cin zarafin fararen hula ba tare da mahukunta sun ɗauki wani mataki na a zo a gani ba. ita kuma maryam yar fulani daga saudiya tare da ƙawarta da kuma aminiyarta fatima musa wada barikin ladi a jihar plateau suka ce salam yau da gobe masu maganin hawan jini tabbas akwai abin da ke cin tuwo a ƙwarya kuma shine kamar haka ba ku ba mu damar bayyana ra'o'inmu a filin a bari ya huce a ranar asabar daga nan sai suleiman s fulani hura girki "Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce asalam yau da gobe Ni dai babu wani abin da ke ciman tuwo a ƙwarya da baku tattauna a filin yau da gobe ba, sai dai na yi maku godiya da fatan alkhairi. Duba da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu ku tashi lafiya. Ga kuma amsar Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma Annabi Rijau su kuma suka ce yau da gobe mu dai har yanzu ba mu ji kun taba tattauna akan matsalar satan kwana da wasu maza ke yi ba ga shi kuma yanzu satan kwana ya zama ruwan dare game da duniya. duk da haka za mu buɗe na zomo mu zura na mujiya mu jira zuwan wannan maudu'i mai sarƙaƙƙiya. sai kuma sako daga aminu fata kai ringim allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika yau da gobe kuna ƙoƙari matuƙa ni dai a gani na ba ku da wani ɓangare da ba ku taɓa ba allah ya ƙara basira shi kuma lawal muhammad haki ne amsa ya ce assalamu alaikum yau da gobe batun da yake cin mutuwa kwarya wanda ba ku taɓa tattaunawa ba shine yawan tallace-tallace 'ya'ya mata saboda wannan ɗabi'a tana gurɓata musu rayuwa Shi kuma Ismail Muhammad ɗan Saraki ya ce lalacewar asibitocinmu musamman manyan asibitocin koyarwa za ka zo asibiti a ce maka babu likita ko babu magani ko kuma allurar da za a yi ma mara lafiya. Sai kuma amsa mu ta ƙarshe daga Aminu Usman Ofisa ya ce matsalar ƙasar nan bai wuce rashin aiki a tsakanin matasa ba da fatan gwamnati za ta yi ƙoƙarinta na ganin an kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya. To mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da turo mana da su. aikin gani saboda ma tsaba tunanin wancan abincin da take bayani har na manta na je ina kawo cewar za mu sa wani kwalama kwarai kuwa <laughs> da yanzu bari mu dai sa musu waƙan mu shakata da ita. ci gaba da hirar wakiliyarmu na sashen Hausa Madina Dauda. So ya danganta da interest, mhm. interest ne. Hmm. So yawancin wani nake tare da su da suna da interest kuma in na kira su gida na koya musu abin da nake so maybe na koya su ɗaya sau biyu shikenan sun ɗauka ba sai ba zan ƙara an ci gaba da koya musu ba da na koya musu ɗaya so biyu sun ɗauka sun san abin da muke ciki muke hmm. so to in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen abuja kina ɗiban su gaba ɗaya ne ku tafi eh gaba ɗaya mu muke tafiya da kicin ɗin komai muna tafiya da shi kicin ɗin mobile kitchen kenan a mota what i mean by kitchen is misali kamar muna ɗaukan freezer mu generator mu mhm. tables mu ko um, injin ɗin nika komai tafiya muke da shi so all we need a bamu fili da za mu yi aiki shi kenan mm. sai ku je ku kafa eh. sai ku kama girki da sauransu eh. gari ma da ba ku sani ba duk sai ku yi eh, haka muke don ba mu son mu je wuri a ce ba kaza ba kaza to yana kawo mana ka sauran aikin so shi sa komi za mu tafi da abu komi wani zan ma har freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yawa wannan freezer kila manya-manya ne ba ku na sunan dai ya danganta da aiki kamar yanzu za ka yi ba mutum dubu daya abinci ai yana da yawa dole ka sayin da za ka yi planning <laughs> Mm. kuma da kwanonin ke da komai kike tafiya komai wa komai plates ma muna da shi kashi biyu ne akwai vip akwai normal plates mm. ya danganta da abin da kake so wato komai na son rai dai eh. yadda ka kuma zai dauka eh, eh, to ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan eh, gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci mm. duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su yaya kuke yi naku Wani gaskiya wallahi ba na sa abin gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba 'ya'yana so kin san ba inda za ba wa mutanen abin da bi da kyau su yi sa wani zuba za a ce aiki na yana da ɗan tsada amma ni i don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abin gwangwani ba mu amfani da shi kuma ko mu da muke amfani da shi zan gaya maka yawa ina son maganan su man su kayan amfanin da kike samu eh, su ma din na gida ne ina amfani da man kuli ne na hannu amma zan gaya maka wasu su ce ba su su to in baka san man kuli na hannu ina sayan grand soya to kin san grand soya duk ya fi kyau shi a nan jos ake mun san yadda ake yin shi amma duk wani forin mai ba na sayan shi sai da amfani da man kuli ko in amfani da grand kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abu mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke haɗa mu na ciyar da mutum dubu komi mu muke abun komi to da me da me kike hada wajen yin salad cream din mata su koya mu ma mu koya <laughs> wannan sirri da ne sai dai kin zo gida sai koya miki <laughs> mu muke abun eh? Eh, kuma wannan su abun vegetable salad na gwangwani ma mu muke kada kamu ba ma sai nan muna sayan fresh ne mu yayyanka mu mix ku yi abun ku da kanku eh to to akwai lokacin da kuke dan amfani da kila kamar manja haka eh, irin namu na gida nan eh kamar wani zubin akan so a yi ka ce ka yi musu a yi tuwo vegetable soup dole na sai da manja so muna amfani da shi mm. manjan kuma ni nake zuwa ko ta yargara ita tana min na hannu ne to inda yawanci ba mu rabo da 25-50 liters na manja a store a koyaushe eh. ya zama dai kuna da shi haka man kulin ma ko da yaushe muna da shi muna da up to 500 liters kullum don wani zubin gyada yi wahala man kullum ma kafin ka ce a maka matsala ne to mukan yi kawai ma'aji aji akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin sun mai mai din eh mm, yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu amma mai kin ga yanzu kamar yanzu damina gyada yi arha to yanzu ne lokacin da zaka samu man kuli mai kyau sai a yi maka gyaɗa yara ha yanzu eh yara ha ba shi na eh, in aka yi kasa sai a yi maka sai ka ajiye abin ka da shi bai yin komai ba a maganan cewa a sabuwar gyada ce a tsohuwa ce a kaza ba a yi gaba ɗaya kawai inda ka samu busasshe ko ɗanye ni dai na lura ita mai mun man yawanci da an fara damuna ta ce to an cika kuɗi za a yi miki mai so ban sai ne to yawanci da ta ga dan fa damuna gida ya fitowa da shi to anti ki kawo kuɗi a yi miki mai mm. to kwanan nan mata min wajen 100 liters na aji na manguli eh. hmm. to in saye ne misali nawa zaki sayi wannan 100 eh, liters din in dai ba yi miki akai ba 25 liters din yakan kai dubu dubu goma goma sha sha bakwai takwas. albashin wani kenan na wata daya <laughs> <laughs> eh. yakan kai haka to ai shi kin san ya fi tsada eh. saboda na hannu ne mm, yakan kai 17-18 eh. mm. to mai kina ba da odin shi mm. to sauran kayan abincin akwai abin da tura ake ce ma perishables su kuma ya kike yi ba na sayan komin aji sai na samu to man gyada da manja kaɗai nake ajiyewa saboda kada samu matsala a zo lokacin da za a ba da oda ban da shi amma duk abin da kika sani muke amfani da shi akwai a kasuwa ya danganta da abin da kake so sai a sai. a ah, lallai kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci to yau misali a ce ga aikin ofis an baki zaki watsi da wannan a'a ba zan yi ba ko miliyan nawa za bani ba za ki aikin ofis ba a'a ba zan yi ba ba zan yi ba wato kina jin daɗi na yin wannan abin da kike yi me yasa miliyan miliyan ai kuɗi ne kuwa ai na gaya miki ni ba kuɗi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yadda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a ina jin daɗi sosai sai in ga cewa na tocin rayuwar wasu to shi sa ba zan iya ba zan iya aikin ofis ba mm-hmm. to kin gani yanzu akwai mata akwai 'yan mata da ke karatu mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki ni gaskiya ina ba mata shawara ko me kowane irin karatu kai kaɗan samu sana'a na hannu a gefe kai saboda mune yau ba mune gobe ba yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru to in kana da sana'an hannu shi wannan sana'an ba wanda zai dauke maka yana na a ka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk iliminka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa ayi yana da kyau To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai 'ya'yan marasa galihu za su zo ciki ko? Wallahi saboda su nake sanyi. Saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsorin su Na ma gaya musu. waɗanda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka za su biya misali dubu hamsin a makarantar to 'ya'yan da ba su da shi za su biya dubu biyar sai su su yi cikon sauran sai su aka dai zami so kin ga kamar mun ba su scholarship ne ai mm. yawa su koyi sana'an eh, girki saboda 'ya'yan namu da ba su da shi nake sanyi gaskiya saboda su ma su samu sana'an da za su yi Idan ba za su yi affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike yayansu hmm. to a arewa nan kaɗai zaki ko kina da niyan faɗaɗawa hmm, a arewa kaɗai nake sani sha Allah to ba za ki ga kamar za a ce kin yi son kaiwa ki yar arewa ce kuma yan matan arewa kaɗai ke son ki horar a to ani in daga kudin za su ka su ba komi ni ban san kwani a kudu zan je bude ba <laughs> amma za su zo su wallah sai a yi musu ba matsala dukan mu ɗaya ne eh. duk najeriya ɗaya ne eh. mm. to kamar nawa ne mace kamar ni yanzu a ce ina da 'yata da zan mm. turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda 'yan mata su zo su koyi sana'an nan ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na mu. so ba zan yi abin da zan je yar wani ya zo kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koya abin da za su koya su tafi kowace rana kowace rana to kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai kai wata shida ko tara dama minimum wata shida ne maximum shekara ɗaya kuma za a koyar da kamar wa'annan da kike ce ma small chops eh. ina irin su cake dukka komai za a yi na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu duka za a yi komai za a koya musu me za a koya musu eh, da small chops da wayannan pastries da abinci duk za a koya musu small chops su ne wanne da wanne cocktails mhm. small chops su ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops mhm. sannan pastries kuma su ne su abin nan su cakes din su ne wa'annan don mhm. sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarin juice din nan kunun aya kunun zaki duka za koya musu do a wannan makaranta mm. <laughs> to kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati mm. saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatan kuɗi mai tsoka mm, ana neman gwamnati samun hannu na neman taimako daga allah mai sha allah allah zai taimaka <laughs> allah ya ba da sa'a amin amin To madalla a gaishe da Madina Dauda. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Dan Brown da mu na yau Mr. Chan tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Ni Hadiza Kyari nake cewa a huta gajiya.